والثاني أن يشفع الشفيع بإذن الله وهذه التي أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي ويسجد قال فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقال أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع فإذا أذن له في الشفاعة شفع صلى الله عليه وسلم قال أهل هذا القول ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به بمعنى أن يكون هو داعيا للمتوسل به أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد موته مع أنه هو لم يدع للمتوسل به بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين وذلك لأنه في حياته يدعو هو لمن توسل به ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق فهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق لمخلوق فكيف يقاس هذا بمن لم يدع له الرسول ولم يشفع له ومن سوى بين من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدعو له الرسول وجعل هذا التوسل كهذا التوسل فهو من أضل الناس وأيضا فإنه ليس في طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل بدعائه ضرر بل هو خير بلا شر وليس في ذلك محذور ولا مفسدة فإن أحدا من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد في حياته بحضوره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 mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin ɗaya ga watan jumadal ula hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin biyu ne a kalanda ko biyu ga watan jumadal ula shekara ta hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda kuma shi ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisin namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna qa'idatul jalila fi tawassul wal wasila wallafar abul abbas ahmad ibnu abdul halim ibnu abdul salam ibnu taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya bar duniya hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 728 wannan kuma shine darasinmu na na 72 inda malam yake ce mana fa shafa'atu nau'ani ahaduhuma ash-shafa'atu allati nafaha Allah ta'ala wa asbata hal mushrikuna wa man dahahum min juhali hadhihi al-umma malam yace ceto iri biyu ne na ɗayan su ash-shafa'atu allati nafaha Allah ta'ala ceto irin wanda Allah madaukakin sarki ya kore shi wa asbata hal mushrikuna amma mushrikai suka tabbatar da shi wa man dahahum min juhali hadhihi al da wanda yayi kama da su ya kwaikwaye su daga cikin jahilan wannan al'umma ceto wanda Allah madaukakin sarki ya kore shine ceton da mai ceto zai yi ba tare da izinin Allah ba ceton da mai ceto zai yi ga wanda ya ga dama ba ga wanda Allah ya ga dama ba wannan ceton shine Allah madaukakin sarki ya kore shi wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina da Allah ya faɗa shafa'atu wannan ceto shine wanda ubangiji ya kore ceton da za a yi shi ba da izininsa ba wanda mushrikai suke riyawa cewa ababen da suke bautawa ba Allah ba za su cece su a ranar gobe kiyama wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una inda Allah to wannan abin nan da suke riyawa shine Allah ya kore mushrikai kuma suka tabbatar da shi cewa waɗannan za su cece su haka nan waɗanda suka kwaikwayi mushrikai daga cikin wannan al'umma su ma suka tabbatar da irin wannan ceto suka jingina shi zuwa ga wasu waliyansu da suka ce za su cece su ba tare da an alakanta wannan ceton da izinin ubangiji da yardarsa ba wasani nau'i na biyu na ceto an shafa shafi'u bi iznillah mai ceto yayi ceto da izinin Allah wannan shine ahlus sunna suka tabbatar shine musulmi na farko da musulmi na ƙarshe suka tabbatar wa hadhihi allati asbataha Allah ta'ala li ibadihi salihin wannan nau'i na ceto shine wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi ga bayansa na kwarai, ولهذا كان kada الشفعاء شفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي ويسجد saboda haka ne wato saboda kasancewar wannan ceto sai da izinin Allah ake yin sa shugaban masu ceto duka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan talaba minhu shafa'ata idan halittu gaba ɗaya suka nemi ya cice su rana gobe kiyama ba zai yi wannan citan gaba gadi ba ya ci wa yasjudu sai ya zo yayi sujada gaba ga ubangijinsa kala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin shafa'a yace fa ahmadu rabbi bi mahamida yaftahuha alayya la uhsinaha al'an ubangiji zai yi mun budi da ainihin kalmomi na yabo da kirari da zan yi masa buɗin kalmomin da yanzu ba zan iya muku irinsu ba ba zan iya yin su ba a wannan lokaci ubangiji zai masa fatahi da su fayuqalu sai a ce masa bayan ya yi wa Allah kirari ya yabe shi ai muhammad ai harkun nida ne wato ya muhammad ya kai muhammad irfa ra'saka daga kanka wato dago kanka daga sujjada wa tusma faɗi za a saurare ka wasal tu'tahu ka roƙa za a baka abin da ka roƙa washfa tushaffa ainihin ka nemi ceto za a baka fa idza azina lahu ko uzina lahu fi shafa'ati shafa'a wa sallama idan aka yi mata izini a wannan lokaci ne ma'aiki sallallahu wa zai yi ceto to wannan nau'i na ceto shine shine sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da sauran malamai na kwarai suka tabbatar cewa akwai wannan ceto kuma zai wakana kuma zai kasance ne bayan ubangiji ya yi izinin a yi shi ya ladhi inda indahu illa bi iznihi wa la tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la malam yace qala ahlu hadha alqawli masu wannan magana ta biyu sune ahlus يلزم من جواز التوسل والاستشفاء به بمعنى أن يكون هو داعيا للمتوسل به بكسر السين للمتوسل به أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد موته ما لم يمس وانا مغنى sai suka ce ba tilas ba ne don an halatta yin tawassuli wal istishfa'i bihi da neman ceto gurinsa sallallahu alaihi wa sallama an halatta neman tawassuli da shi da neman ceto gurinsa bi ma'ana an ya kuna huwa da'iyan lil mutawassil bihi tawassulin da ake nufi shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya zama shine yake yin addu'a ga mai yin tawassulin da shi wannan ba dole bane ya zama an yi shara'a zalika fi maghibihi wa ba'da mautihi hakan yin hakan ya zama shari'a ta yarda da shi lokacin da ba a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayan rasuwarsa wato idan ya halatta ka je ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka roƙe shi addu'a wannan sunan shi tawassuli kuma ya halatta ko ka nemi shafa'arsa wannan sunan shi istishfa'u bihi kuma ya halatta kamar yadda alkhalqu za su yi rana gobe kiyama gurin aiki sallallahu alaihi wasallama to wannan ba shi yake nuna kuma ya halatta a bayan bayansa ba bayan rasuwarsa bayan ya bar duniya ka ce kana tawassuli da shi ba tare da ya maka addu'a ba ma annahu huwa lam yad'u lil mutawassil bihi tare da cewa bai yi maka addu'a ba kamar yadda yake yi wa sahabbansa yayin da suka yi tawassuli da shi balil al mutawassil bihi aqsama bihi aw sa'ala bi dhatihi abinda kawai ya faru shine shi mai yin tawassulin da shi ya yi rantsuwa da shi ko ya roki Allah da zatinsa ma kauni sahabati farraqu bainal amrayn tare da cewa sahabai kakaf sun bambance tsakanin al'amuran guda biyu sun bambance tsakanin tawassuli da shi lokacin da yana da rai yana tsakankanin su ta hanyar su roki addu'arsa da kuma tawassuli da shi bayan ya bar duniya sun nuna bayan ya bar duniya sai dai a yi tawassuli da wani wanda yake makusancinsa ko kuma wani wanda yake salihin bawa وذلك لأنه في حياته يدعو هو لمن توسل به saboda kasancewar shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lokacin yana nan tsakankanin sahabbansa yana yin addu'a ga wanda ya yi tawassuli da shi wa du'a'uhu huwa lillahi subhanahu wa ta'ala afdalu du'a'il khalqi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutum addu'a ya roƙa masa Allah shine yafi daga duk addu'ar da wani zai yi wato addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallama ta fi addu'ar kowa daga cikin halitta fa huwa afdalul khalqi shine fitin halitta wa akramuhum ala Allah shine mafi karamcin su a gurin Allah don haka addu'ar ta zama mafificiya akan sauran addu'o'in bayi fa du'a'uhu liman da'alahu wa shafa'atuhu lahu afdalu du'a'in afdalu du'a'i makhluqin li makhluq addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ma wanda yayi wa addu'a ko ceton da zai yi masa wannan shine mafificiyar addu'ar da mahaluki zai yi wa mahaluki mafificiyar addu'ar da bawa zai yi wa dan uwansa bawa fa kaifa yuqasu hadha ya to hankali zai bayar da cewa a yi kiyasin wanda annabi yi masa addu'a da wanda annabi bai masa addu'a ba a ce duk ɗaya suke fa kaifa yuqasu hadha biman lam yad'u lahu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama wa lam yashfa' lahu yaya za a yi kiyasin wanda ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya daga hannu ya roka masa Allah ko ya nemi shafa'a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ya masa shafa'a ta yaya ne za a kiyasta wannan da wanda shi bai samu wannan tagomashin ba babu shakka zai zama kiyasi ne ma'al fariki kiyasi ne ma'a fariqin kabir wato an yi kiyasi tare da cewa akwai bambanci wa man sawwa baina man da'a lahu rasulu wa baina man lam yad'u lahu rasulu wanda duk ya daidaita tsakanin wanda annabi yayi wa addu'a da kuma wanda annabi bai yi masa addu'a ba waja'ala hadha tawassula ka hadha tawassuli ya sanya tawassulin wanda annabi yayi wa addu'a daidai yake da tawassulin wanda annabi bai masa addu'a ba fa huwa min adallin nas wanda yafi kowa bacewa kowa jahilci da wauta to wannan shine da su ahli sunna suke faɗa waɗanda suke cewa ana tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama ne ta hanyar yin imani da shi ta hanyar yi masa da'a ta hanyar samun addu'arsa ta hanyar samun cetonsa wannan shine tawassuli wanda ayoyin alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka goya wa baya shine tawassulin da sahabbai ah, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhum suka yi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsakankaninsu bayan ya bar duniya kuma suka yi da wasu salihai daga cikin sahabbai da kuma tabi'ai wa aidan mala yace har ila yau fa innahu laysa fi talabi du'a'i minhu wa du'a'ihi huwa wa tawassul bi du'a'ihi darar sanin kowa ne kowa ya yarda ya amince dan an je an nemi addu'a gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko shi da kansa yayi addu'a ko an yi tawassuli da addu'arsa sanin kowa ne babu cutarwa a nan babu cutarwa ta fuskar tauhidi wannan ba zai wato shafi tauhidin mutum da komai ba dan ya je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi a roƙa min Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a ya roƙa masa Allah wannan ba zai cuci komai ba zai cuce shi da komai ba a cikin tauhidinsa bal huwa khairun bila shakki ba ko ku kwanto wannan shine ma alkhairin tsantsansa walaysa fi zalika mahzurun babu abun abinda ake guda babu abinda ake gudun sa anan wala mafsadatun babu wata barna fa inna ahadan min al-anbiya'i alayhi musallamu lam yu'bad fi hayatihi bi hudurihi wannan baiwa ce da ubangiji yayi wa annabawa babu wani ɗaya daga cikin annabawa alaihi musalam tsiran Allah ya tabbata gare su babu wani ɗaya daga cikinsu wanda aka bauta masa lokacin yana da rai a gabansa babu wani annabi da aka zo aka yi masa bauta a gabansa ba tare da ya kwaɓi mutane ba babu wannan duk annabawa da aka bauta musu bayan bayan tafi bayan rasuwarsu ne ko bayan ba sa cikin al'ummarsu kamar yadda annabi isa yake cewa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid yace sanda nake cikin su ga abin da nake gaya musu su bauta wa Allah shine ubangiji na shine ubangijin su amma yayin da ka karbi raina kai ka zan mai sa ido mai kula akan al'amarin kai ne mai wanda kake halarci a cikin dukkan al'amarin ma'ana lokacin da nake tsakankanin su ban ba su damar su bauta mun ba sai bayan da ka ɗauke ni ko ka karɓi rayuwata to a lokacin ne kuma ya zamana wasu sun karkace hanyar suna bauta wani ba Allah ba suna bauta mun ba suna bauta mun ba kai ba yace fa innahu yanha man ya'buduhu wa yushriku bihi kowane annabi a lokacin rayuwarsa idan wani yazo zai bauta masa zai hana shi idan wani zai yi shirka da shi da Allah zai hana shi walau kana shirkan asghar ko da ko shirka karama zai yi wannan annabi ba zai kyale shi ba kama na hannabi sallallahu alaihi wa sallama man sajada lahu ala sujudi lahu kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana wanda yayi masa sujada akan cewa kada ya sake yi masa sujada wanda ya tabbata a hadisin Abdullah ibn Abi Aufa Allah ya kara masa yarda yayin da Mu'az ibn Jabal ya dawo daga Sham ya yadda ake yi wa wato malaman Yahudu da Nasara a can malaman Nasara a Sham yadda mabiyansu suke musu sujjada yana zuwa sajada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sai wa manzo Allah sujjada fa qala sai manzo yace ma hadha ya Mu'az menene kuma wannan qala ataitu Sham sai yace ai na je Sham fa Kawafak tuhum kowa kawafai tuhum ya Ina jin kawafai ba kawafak ba. Kawafai tuhum ya su giduna ne a Sai na same su suna yin sujjada ga malamansu da manyan fada-fadana su. Kada ku nafsi an nafcala za bika. Sai a raina na ji ya kamata kai mamar ka yi maka sujjada. Baƙar Rasi sun lantana sai Maza Kada ku sake yin haka. fa inni law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ghairi la amartu al-mar'ata an tasjuda da a ce zan umarci wani yayi ma wani sujada ba Allah ba to da na umarci mace ta yi wa mijinta li'izami ma alaiha min haqqihi saboda girman haƙƙinta haƙƙinsa da yake kanta da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi masa sujada wanda ya zo a cikin hadisin sahabbai daban-daban hadisin Aisha hadisin Abu Huraira hadisin ah, Abdullahi bin Awfa hadisin Qais ibn Sa'ad duk ya zo da wannan hani na annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi a yi ma wani sujada ba Allah ba akwai sanda ya shiga wani lambu sai ya samu wani wato wani raƙumi ana ta dukan shi raƙumin yana ta ihu yana ta ƙara manzo sallallahu alaihi wasallam na shigowa sai raƙumin ya nufo inda yake sai ya kwanta a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin da yake yi din nan na bore da yake yi sai daina sai wanda suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah ala nasjudu laka wato ganin irin wannan mu'jiza da karama da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah anya ko bara ma rika yi maka sujjada ba shine manzo Allah ce la law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahad la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha da haka manzo sallallahu alaihi wa sallama bai yarda a yi masa wani abu na bautar Allah ba abinda Allah ake yi wa bai amince bai yarda ba bai ba da dama a yi masa ba wa kama qala kuma kamar yadda yake cewa la taqulu ma sha Allah wa Muhammad walakin qulu ma sha Allah kuma Muhammad kada ku kuskura ku rika cewa in Allah ya so kuma Muhammadu ya so a'a sai dai ku ce in Allah ya so sannan Muhammadu ya so wato ku kawo maganar da sigar sannan da summa ba da wawun da yake nuna daidaito tsakanin al maruf wal ma'ruf alayhi ba a yi amfani da summa wanda yake nuna abin alladhi yastadi tarahi wanda yake nuna sai da yardar Allah ta samu sannan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu yarda Allah ita ce a gaba masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun abinda duk Allah ya so ya wakana shi yake wakana abinda bai so ya wakana ba ba zai wakana ba to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan yayin da yahudawa ma suka rika gaya wato suka rika wani daga cikin sahabbai mafarki yahuda suna ce masa ku dai musulmi mutane ne wato na kirki ba dan dai kuna yin wani abu wanda yake shirka ne ba suka ce meye suka ce kuna cewa masha Allah wa sha Muhammad kun san yahuda suna da ilimi kamar da muka sha faɗa yahudawa da gangan suka ɓace hanya ba kamar kiristoci nasara ba waɗanda su jahilci ne yasa suka kauce wa hanya su layi su yahudawa sun san gaskiya kawai aiki ne da ita ba za su yi ba saboda haka sai suke gaya wa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ku dai mutane ne wato na kirki ba dan dai kuna cewa masha Allah wa sha Muhammad ba da suka je suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku ƙara faɗar wannan wato wannan magana da suka faɗa haka take ba daidai bane ku ce masha Allah wa sha Muhammad wannan ku duba duk da cewa sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam ba suna nufin daidaita Annabi sallallahu alaihi wasallam da ubangiji ba ba suna nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam daidai yake da Allah ba to amma saboda kalmar da suka yi amfani da ita za ta iya kawo wannan rudin sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana su amfani da ita to ballantana kuma wanda shi a zuciyarsa yana ganin duk ne kaga babu shakka wannan shi ya fi barna sama da waɗancan akwai wanda yake cewa shi yana da dalilai sun fi ɗari biyu wanda yake nuna da Allah da annabi duk abu ɗaya ne to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin shi zai kyale shi wallahi ba zai kyale shi ba wa amma ba'da mautihi bayan annabi ya bar duniya وأما بعد موته فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم وغير قبورهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه في الصحيحين وقال اللهم لا تجعل قبري قبري وثنا وثنا يعبد وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما فعلوا وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان أحدهما ألا نعبد إلا الله والثاني ألا, ألا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بعبادة مبتدعة وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوابه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوابه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وذلك تحقيق قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك ولهذا قال الفقهاء العبادات مبناها على التوقيف كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر الأسود وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وأمثال ذلك في القرآن كثير ما لن يتي وأما بعد موته أما باين النبي صلى الله عليه وسلم يا بر دنيا ko bayan kowane annabi ya bar duniya fa yukhafu alfitnatu wal wal bihi to anan ana jin tsoron fitina da yin shirka da shi kama ashraka kama ushrika bil masihi wal uzairi wa ghayrihima inda quburihim wa ghayri quburihim kamar yadda aka rika shirka da annabi isa alaihi salam da uzairu da waninsu a wajen kaburburansu da gurin da ma ba kaburburansu ba aka rika hada su da Allah ana daidaita su da Allah ana ba su haƙoƙi na ubangiji wali haza qala annabi sallallahu alaihi wa sallama a dalilin haka ne manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ja kunnen al'ummar sa yace la la tatruni kama a atratin nasara la tatruni kama atratin nasara isa ibn maryam kada ku zuzuta lamarina kada ku wuce iyaka cikin sha'anina kamar yadda nasara suka wuce lamari wato suka wuce iyaka cikin lamarin annabi isa alaihi salam fa inna ma ana abdun ni bawa nake ga Allah fa qulu abdullahi wa rasuluhu don haka ku ce bawan Allah kuma manzansa wannan shine mukami da martaba da daraja da za ku faɗa da babu sama da shi akhrajahu fi sahihaini hadisi ne yana cikin sahih bukhari da muslim hadisin umar an khattab Allah kara masa yarda wa kuma ma'aiki yake cewa Allahumma la taj'al qabri wa sanan ya ubangiji kaga kamar da kabari na tamkar gunki ana bauta masa hadisin ya gabata haka nan mala yace Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya la'anci yahudawa ya la'anci nasara saboda sun riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatayya yuhaddiru ma fa'alu yana jan kunne yana gargadi game da abin da suka aikata kada ita ba wannan al'umma tashi ta auka cikin irin wannan aiki hadisin shi ma ya gabata hadisin sahihain ne hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha wa jumla mala yace a dai takaice fa ma'ana aslani azimani akwai ka'idoji guda biyu manya manya da ke tare da mu ahaduhuma ƙa'ida ta farko Allah na abu da illallah kada mu bauta ma wani ba Allah ba wasani Allah na abu da hu illa bima shara kada mu bauta wa Allah da wani abu sai da abin shi ya shar'anta abin Allah ya shar'anta da abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne ka'idoji guda biyu waɗanda akan su ne bawa yake gina bautarsa ga Allah ya bauta wa Allah shi kadai kada ya bauta ma wani ba Allah ba kada ya hada wani da bauta wato kada ya hada Allah da wani cikin bauta ka'ida ta biyu in zai bauta wa Allah ya bauta masa da abin da ya shar'anta to waɗannan ka'idoji biyu idan ka duba rayuwar musulmi a yanzu gaba ɗaya wato sun samu matsala za a bauta ma wani ba Allah ba a daidaita wani cikin bauta ba Allah ba wani ma ka samu wani yake bauta gaba daya ba ma wai shirka gaba daya shi ya daina bauta Allah sai bautar wani sannan kuma a cikin abin da yake bautan ne na Allah kuma za ka bauta masa ba abin da ba ba da ba shi ya shar'anta ba abin da bai zo a littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kaga duka ka'idojin guda biyu sun samu matsala wa hazanil aslani mana yace waɗannan ka'idoji guda biyu kuma tahqiqu shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah su ne tabbatar da wannan kalma wannan shaida ta cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah bangaren ta na farko shahadatu Allah ilaha illallah shine bangaren ka'ida na farko Allah na abuda illallah wa anna muhammadar rasulullah shine bangaren ka'ida na biyu Allah na abudahu illa bima shara kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ya halicce ku domin خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وبنجي وند يا هلتشي mutuwa da rayuwa domin ya jarrabe ku ya gane wane ne ya fi kyan aiki a cikinku wane ne aikinsa zai fi na kowa kyau qala al-fudayl ibn iyad shahararren tabi'in nan mai tsoron Allah yake cewa ma'anar ayar akhlasuhu wa aswabuhu ayyukum ahsanu amalan ay akhlasuhu wa aswabuhu wane ne cikin ku aikinsa zai fi ikhlasi zai fi kuma zama daidai qalu sai almajiransa suka ce ya aba ali ya baban ali ma akhlasuhu wa aswabuhu menene kake nufi da yafi ikhlasi kuma yafi zama daidai kala sai fudail ibn iyad yace innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal aiki da bawa zai yi idan ya kasance akwai ikhlasi a ciki amma bai zama dan Allah bai zama daidai ba to ba za a karba ba wa in wa idza kana sawaban idan kuma ya zama daidai ne wa walam yakun khalisan bai zama da ikhlasi a cikin sa ba lam yuqbal wannan ba za a karbe shi ba hatta ya kuna khalisan sawaba har sai ya hada sharuɗan nan guda biyu ya zama wanda yake da ikhlasi kuma wanda yake daidai wal khalisu yace mai ikhlasi an yakuna lillah ya zama dan Allah wasawabu daidai an yakuna ala sunna ya zama ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga waɗannan sune sharuɗa guda biyu da ibnu taymiya ya ishara zuwa gare su cewa sune ne sharuɗa guda biyu ko kuma ka'idoji guda biyu waɗanda suke manya manya aslani azimani na ɗaya ya zama na Allah kaɗai muke bautawa wannan shine ikhlasi na biyu ya zama mun yi bautan nan akan sunna mun yi bautan nan akan shari'a abinda Allah ya ce a yi shi muka yi abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi muka bauta wa Allah da shi wa zalika tahqiqu qawlihi ta'ala yace wannan shine tabbatar da fadar Allah faman kana yarju liqa rabbih wanda duk yake kyakkyawan fatar haduwa da ubangijinsa yake fatan kyakkyawar haduwa da ubangijinsa falyamal amalan saliha to yayi aiki aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ainihin ya gwama wani ya hada wani da bauta ta ubangijinsa kaga falyamal amalan salihan shine aikin da ya dace da sunna wala yushrik bi shine ikhlasi وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول في دعائه سلك مؤمني عمر بن الخطاب الله قال ما تيرده yakan ce a cikin addu'arsa Allahumma ja'al amali kullahu saliha waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi shay'a yakan yi wannan addu'a yace ya ubangiji ka sanya ayyuka na na ibada gaba ɗaya su zan ayyuka ne na kwarai wannan shine dacewa da sunna waj'alhu liwajhika khalisa ya zama dan kai kadai na yi shi ba dan wani ba wala ta taj'al li ahadin fihi shay'a kada ka sanya ma wani rabo cikin aiki na wato kada ka sanya in yi aiki dan wani dan yabansa ko kuma in yi aiki dan tsoronsa wa qala ta'ala am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah Allah ya ce ko suna da wasu ababan tarayya waɗanda suka shar'anta musu wani abu a addini wanda Allah bai izini da shi ba wa fi sahihaini ya tabbata a cikin bukhari da muslim an aisha radiyallahu ta'ala anha عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منذ صلى الله عليه وسلم يتي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وند دك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وند دك يكركر ولا أبو cikin al'amarinmu wannan yana nufin addini ma laisa minhu abinda baya ciki fa huwa wannan abin mayarwa ne ai mardudun ala sahibihi abinda za a mayarwa da mai shi ne ba za a karba ba ashe kaga al ihdathu fi dini shi aka hana al ibtida'u fi dini ba al ibda'u fi dunya ba abinda ya shafi kirkire kirkire na duniya wannan ba shi aka hana ba an hana al ibtida'u fi dini mutum ya kirkiri wani abu a cikin addini shi yasa za ga malamai sun yadda a yi al’ibda’u amma ba su yadda a yi al-ibtida'u ba al shi ne Da al'umma ko ɗan adam zai mora zai amfani da shi a rayuwarsa ta duniya zai ƙirƙiro wato mota ko wani nau'i nata ko ya ƙirƙiro abin hawa wanda ba mota ba babur ba ya samo mana wani abin hawa sabo wanda idan muka zo za mu nannaɗa kayan mu mai fashi wato za mu kamar yadda zaka nade hankicinka ko tabar makka ba zai cika wannan gurin ba a ce wani daga cikin mu nan ya kago wannan kaga ba za ta ya zama dan bid'a ba sai dai mutum ya zama dan bid'a ta duniya wato ya an yadda ka zama harkar duniya dan bid'a amma harkar addini kanka zama dan bid'a to to mu matsala a harkar addinin muke zama dan bid'a amma a harkar duniya kuma sai muka zama muqalliduna shi yasa annabi yace ahdatha fi amrina hadha cikin wannan al'amarin namu ma laysa minhu fa huwa rad wa fi lafzin a wani lafazin a cikin sahih bukhari a sahih muslim man amila amalan wanda duk yayi wani aiki laysa alaihi amruna ba tare da umarnin ba laysa alaihi amruna ba tare da umarnin ba fa huwa raddun an mayar masa da wannan abu wa fi wa a cikin a cikin da aidan ya har ila yau dai ya Allah ta'ala Allah yana cewa a hadithul qudsi ana aghna shuraka an shirki man amila amalan ashraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un wa huwa kulluhu lilladhi ashraka wanda duk yake cewa ana aghna shuraka an shirki ni na fi duk ababan tarayya wadatuwa ga barin shirka man amila amalan wanda wani aiki da ya gwama wani ya sanya wani na a cikinsa fa ana minhu bari to ni ba ruwana da wannan aikin wa huwa kulluhu lillazi ashraka na bar shi gaba daya ga wanda ya yi shirkar da shi wato ubangiji mawadaci ne baya bukatar komai a wajen mu don haka idan har za mu yi mu hada Allah da wani cikin ibadar mu cikin aikin bauta ga Allah to ubangiji baya son wannan aikin gabaɗaya. daya wanda hadha qala al fuqaha don haka ne malamai suka ce al ibadatu mabnaha ala tawqif ibadoji gaba daya ana gina ta ne akan tawqifi tawqifi shine nafsi ana gina ta ibada akan kiyasi ka ce za ka kiyasta kaza da kaza ka fita da wani abu wanda in kai shiga wannan to za ka fada cikin bid'a shi yasa yan bid'a suke irin wannan ce to manzo Allah ya ce yana azumi din ran litinin ko annabi yana azumi din ran litinin ya ce a ciki aka haife ni to dan me ba za mu yi maulidi ba mu kuma kaga wannan kiyasi ne kake yi da cewa akwai fariki annabi ya ce ya yi azumi din ran litinin in ya ga dama ai zai taro ayi ayi maulidi ko ko akwai wanda zai hana shi a Madina eh, Abdullahi ibn Ubay ibn Salul zai iya hana shi Quraysh za su hana shi taron maulidi ba zai hana shi ba shine mai bada doka ba wani sahabin da zai ce dan me zaka yi sannan sahabbansa suna iya su yi ko da shi bai yi ba a ce shi tawali'u ne ya hana yayi to sai da Abubakar ba sai masa ba ko Umar ko Usman tayo a ce ya nuna da baya son wani abu irin wannan saboda tawali'u to bayan bayan ya bar duniya me hana su wani yake saboda sun shagalu da jihadi ana ta jihadi ba lokacin mauli haka wani yace yace abin da yasa su ba su yi ba saboda a lokacin sa ana ta jihadi to a sau ɗaya a shekara sai hana jihadi fi sabilillah ba suna sallar idi ba ana bikin idi wannan jihadin bai hana ayi idi ba to sai a ka yin abin da yake irin wannan kuma gagarumin abin da zai nuna soyayyar manzo Allah to kaga anan kiyasi ne ake so a yi tunda manzo Allah ya ce yayi azumi ranar litinin ya ce fihi wulittu duk da ba kawai wulada ya faɗa ba wa fihi buwistu ila akhirih sai suka ce to mai hana mai zai hana mu ko mai maulidi to kaga shi duk litinin yake yi amma suna su shekara da sai su rika maulidi duk litinin to kaga wannan zai ja kuɗi to duk san manzo Allah da zai ja kuɗi da yawa kan eh da yawa wasu ba su yi ba bana wani aka ce yaya malam na shekara kana kawo aibi bana ba kawo ba yace wallahi uwar kudin ce ba ta ma fita ya ya kashe dubu biyar ne ce da kirki samun dubu uku saboda haka uwar kudinsa ba ta dawowa <laughs> eh ba riba to kaga in cikakken kiyasi in cikakken kiyasi za a yi da a ce kiyasi ya halatta a wannan babu to da sai a rika yi din litinin da shi din litinin yake yi sannan kuma azumi yake yi ko to da kai ma maulidin ka sai zama azumi ba ce yake da kaji da da raguna da shanu a yi ce ba kaga ka akasa shi yana azumi kai kuma kana ce-ce a ranar to kaga duk a kiyasin ma duk wato kiyasin ma ya fita daga hayyacinsa a hargitse yake to ballantana kuma uwa uba a harkar ibada ba a kiyasi ba a ba a shi yasa sayyidina ali yake cewa law kana dinu bir ra'i لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ولكني رأيت رسول الله يمسه ala على أعلى خفه yace da addini da ra'ayi ake yin sa da kawai wato kwanya taka za ka yi addini yace to da in aka tashi shafa kufi kasa ya kamata a rika shafa dan shi ake taka kasa da shi yace to amma ba da ra'ayi ake ba na ga manzo Allah shi sama yake shafa don haka dole saman za mu shafa saboda haka malamai suke cewa al ibadatu mabnaha ala tawqif at tawqif ma'anarsa an ma'ana an taqifa haythu yuqifuka Allah wa rasuluhu shine ma'anar tawqif ka tsaya inda Allah da manzansa suka tsaya da kai kakka yi gaba kakka yi baya wannan ita ce ibada kuma menene bauta din ka ji cewa kana karkafe cikin ƙugiya da sarƙar wani idan mutum ne ya ya wato ya kama ka ya rika sa ka abin da ba shi kake so ba ba shi zuciya ka take so ba ya rika fuskantar da kai inda ba nan kake so ka fuskanta ba ya rika wato takaita maka motsinka zaka ci kana cikin kangin bauta to haka nan ka ji cewa ubangiji ya sa ka cikin wannan kokobin sai inda yace kai nan zaka yi inda yace tsaya ka tsaya inda yace taho ka taho inda yace tafi ka tafi to sai ka ji cewa eh lalle kai bawan ne da gaske amma in zaka shata wa kanka duk inda ka ga dama ka je duk abinda ka ga dama kai ka bar batun bauta anan yasa suka ce al ibadatu mabnaha ala tawqif sabanin mu'amalat sabanin mu'amalat mu'amalat wanda suka shafi sha'anin rayuwa zamantakewa kamar abin da ya shafi ciniki saye da sayarwa aure auratayya duk wannan cikin babin mu'amalat to ubangiji zai sanya shari'a za ta sanya wasu iyakoki dan kada a zalunci wani kada a cuci wani amma duk abin da babu cuta a ciki ba kuma an bar kofa a buɗe saboda haka kaga shari'a ba ta zo ta zana maka ga yadda za ka yi shago ba ga irin kasuwancin da ya kamata wato kowanne ka iya haɗa kaza kaka haɗa kaza da kaza a kasuwanci ko dai kai kasuwanci iri kaza amma banda kaka haɗa shi da kaza duk shari'a ba ta zo da wannan ƙangin ba haka bar mutane su yi mu'amaloli matukar dai mu'amalan nan babu cutarwa a ciki ba za a cuci wannan bangaren ba za a cuci wancan bangaren ba babu garari a ciki babu imar a ciki babu abin da ke cacin to sai aka sa wasu ka'idoji amma kuma sai aka saki kofar a buɗe to babin mu'amala haka yake harkar aure aure yana shiga cikin babin mu'amala ne ke za ka ga malamai a babin mu'amala suke sa ta shi an sanya ka'idojin aure ga su ga saura kuma wasu abubuwa al'adu na mutane su za su hukunta shi awa ka ba ka ga inda aka tsara yaya ake kai amarya ba wannan yaya ake jeran ɗaki me ya kamata a saya me bai kamata a saya ba ina ya kamata a sa gado zai kalli gabas ne ko zai kalli kudu ko arewa ko duk ba a kawo waɗannan ka'idoji ba kai za ka yi kayan nan ko su za su yi kayan nan wasu ƙasashen su yi kayan namiji yayi wasu kasashen mace ta yi duk shari'a bata bata tsara wani abu guda a nan in ka je ƙasashen da namiji shi ke komai to kai za ka yi ba za ka ce kai ba baka san wannan ba saboda yadda malamai suke cewa al-ma'ruf urfan kal mashrut sharfan abinda duk aka san shi a al'adance ga yadda ake yi to kamar ya zama sharadi ba buƙatar ma sai an sake nana ta maka cewa wannan shine sharadin saboda ya zama ma'ruf ne sananne ne a al'adance haka ake yi to kamar an sa shi ne ya zama sharadi to shine abinda malamai yake cewa wali hadha qala al-fuqaha al-ibadatu mabnaha ala tawqif kama fi sahihaini an Umar ibn al-Khattab kamar yadda yazo cikin Bukhari da Muslim da wasu littafai na sunna daga Umar dan Khattab Allah kara masa yarda annahu qabbala al-hajar aswada ya tumbaci al-hajar aswad na jikin Ka'aba wa qala ce wallahi na rantsi da Allah inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa ni lalle na san kai dutse ne da baka cutarwa baka amfanarwa ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك بعد بعد دي ناغا صلى الله عليه وسلم يا سنباتيك با بعد سنباتيك با wannan shine abin da ya inganta a ruwaya sahihiya da suke cikin sahihai ne da sauran littafan sunna akwai wani dan shi'a da ya masa jela ya yi ma wannan hadisin jela sai ya ƙara wai a ƙarshe sai sai da Ali ya ce a'a innahu hajarun yanfa'u wa yadur wai da sai da Umar ya faɗi wannan magana ya ce la tadurru wa la tanfa wai sai sai da Ali yana gurin sai ya ce a'a yana cutarwa yana amfanarwa sai wai Umar sai ya ce wa kaifa zalika ya aba ya abul hasan ta yaya zai cutar ya amfanar sai ya karanto masa wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al inna kunna an hadha ghafilin sai ya karanto masa wannan aya sai ya ce lokacin da Allah ya halicci annabi adam ya karbi alkawari daga zurriyarsa daga ƴaƴansa wannan alkawarin da aka karba sai aka rubuta shi a cikin wata takarda to shi kuma hajarul aswad a lokacin yana da harshe yana da ido yana magana sai sai Allah ya ce masa bude bakinka wai tajal aswad ya bude bakinsa sai jefa wannan takaddar a ciki wanda aka rubuta alkawarin da kowa ya dauka cewa zai bauta wa Allah shi kadai sai aka jefa wannan takaddar wai sai da Allah ne yake gaya wa da Umar yana tsaye na jinsa ya jefa takaddar a bakinsa ya haɗi sai ya ce to kai wa duk wanda ya zo ya sumbance ka shaida ranar gobe kiyama duk wanda ya zo ya yi maka ya sumbance ka ka yi masa shaida shi bai tauhidi ne fashhad lahu bit tauhid yawm al-qiyamah yace kaga ya amfana su shine sai wai sayyidina ali yace yace na rantse da Allah ba zan so in rayu a cikin wasu mutane da babu kai a cikinsu ba ya abal hasan wato kaga sayyidina umar ya ce wa sayyidina ali ba zan so in ganna ina rayuwa a cikin wasu mutanen da babu kai a cikinsu ba wato ya tsamo shi daga wata halaka daga wani jahilci da rashin to kaga sharrin dan shi a nan ya kamba ma ali amma ya soki sai na umar wanda yayi wannan tsayar wani ne ana kiran shi umara ibn juwail abu harun al-abdi rafidi ne umara ibn juwail abu harun al-abdi zaka dinga garwayoyinsa wannan wannan jelar hakim ya fitar da ita cikin musulmi to shi wannan abu harun al-abdi malaman hadisi sun na shi kwarai da gaske har imam ahmad yake cewa bai san wani abu hadisi ba munkarul hadis la ya'rifu eh, laysa sahibu hadisin wa la ya'rifu hadis ba ba ma'abocin hadisi bane bai ma san hadisi ba ya kasance rafidiyun ne wato irin mai bakar shi'ancin nan ne har ma yana cewa in ji ko ma'ana sahifatu wasiyyin sahifatul wasi yani ali muna da wata takaddu na ilimi na alwasiyi kaga ya yarda cewa an yi wa sayyidina alwasiya sai sayyidina abubakar suka kwace shugabanci to shi wannan abu harun al-abdi shine ya kare wannan amma abu mamaki sai da dan bid'a wanda shi ba shi a yake amma kuma yana kara da wannan wai ko ahli sunna kun ce umar ya ce to ai sayyidina ali ya ce yanfa wa yazurru bai san cewa wadan shi'a ne ya ce wannan magana sai da ba ne faɗa dan shi'a ne ya faɗa kuma yayi haka ne dan ya soki sayyidina Umar ya nuna sayyidina Umar jahili ne bai san abin da yake yi ba shi yasa za ga littafai sahih bukhari muslim duk babu wannan kare karen dan sun kawo hadisin ba ta hanyar ba ma ta hanyar Anas suka kawo hadisin ba والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته الله سبحانه وتعالى يا mu. mai yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama biyayya mai masa da'a wa muwalatihi ya umarce mu mu yi masa ainihin mu jibinci al'amarinsa wa mahabbatihi mu so shi wa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaina mimma siwahuma manzo Allah da manzansa su zamo su suka fi soyuwa gare mu mimma siwahuma sama da abin da ba su ba Allah madaukakin sarki yayi umarni da aso a abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a shi domin ba a yin biyayya da babu su idan har kai aiki da abin da wani yake gaya maka ba tare da kana san shi ba wannan ba a kiranta da'a da'a shine ka bi mutum tare da kana san shi amma in tilasta ka aka yi ko ganin ido ko wata wani bukata ta duniya ta sa kai abin ba a kiran abin da'a da haka duk sanda Allah ya ce a Allah wa ati'ur rasula to a cikin nan akwai umarni da a yi masa a so shi din amma soyayya ba za ta yi ba kuma babu biyayya kamar yadda biyayya ba za ta yi ba babu soyayya abubuwa ne waɗanda suke mutalazima ne ba sa rabuwa da juna qul in kun kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ko kace idan kun kasance kuna son Allah to ku bi ni Allah zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku wa qala ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu Allah ce in kuka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya za ku shiryu Allah ce wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-azim wanda duk ya yaba Allah da manzansa Allah zai shigar da shi aljannatayya waɗanda ƙoramu suke gudana ta karkashin su suna masu zama a cikin ta har abada wa zalika al azim wannan shine rabo wanda yake mai girma Allah madaukakin sarki ya samu rabauta wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum ina ingancin wannan magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa sayyidina Umar la tansana min salih du'a ko la tansauna min salih du'aikum wannan ina jin ko a satin da wuce ne sati uku da suka wuce ya biyo mun biyo ta kan wannan hadisi a cikin wannan littafin inda muka ce bai inganta ba ruwayar Asim ibn Ubaidillah ce Asim ibn Ubaidillah da'if ne ruwaya ba ta inganta ba hadisi ne da'if mahaifina ne ya mutu yana yin tsubbu yaya zan ci gaba da yi masa addu'a wanda duk ya mutu yana tsubbu bai mutu musulmi ba wanda duk bai mutu musulmi bai halatta a nema masa gafara ba shin malam hadisin da annabi ya ce ina yin azumi litinin da ranar da ina yin azumi litinin dan a ranar aka haife ni shin ya inganta ya inganta mana ya inganta yana cikin sahih fa ina da cikin sahih bukhari ko muslim amma wannan ba shi yake nuna maulidi ba ai azumi yake a duk ranar litinin maulidi ko wani abu daban ake yi kuma a shekara kaga ba ba ba dai ba wanda yake wani ya ce wai ya gano maulidi har ma wani yake yake su cewa Allah ya gafarta wa malaman su a baya da suka yarda cewa maulidi bid'a ne Allah ya gafarta musu sun yi iya bakin kokari sun yarda bid'a ne amma sun ce hasana amma shi ya gano akwai maulidi a sunna don haka maulidi sunna ne tare cewa maganar banza da yake faɗa wannan wasu sun riga shi ta, shi ya ce ya gano ai ƙarya yake yi ya gano wasu wasu wawaye amma ko su waɗancan ɗin da suka ce bid'a ne suna kawo wannan hadisin wajen bawa abin gurbi ba wai su ma ba san wannan hadisin bane suna kokarin su yi hujja da shi ba amma ya fito kamar kamar wani bincike yayi wannan wannan sha'anin dan bid'a zai zo ya ta yana karanto wasu littattafai yana kuma duk abin da yake faɗa a littafi ne kwaya ɗaya tsinta a ciki duk aka faɗi wannan magangana kawai ya runguma ya zo yana ta faɗa kai ka ce wani bincike ya lalubo ya zakulo ya abin nan amma da ka je ka laluba sai ka samu littafi ne kwaya ɗaya duk yake ta wannan sharholiyar a ciki dan Allah menene abinda wannan hadisin ya kunsa la yahillu salafun wa bai'un wala sharqan fi bai'in wala rifqu ma yuzman wala bai'u ma laysa indaka wannan gabobi ne wanda suna da yawa kusan a kitabul buyu kowanne nan sharhi ne mai girma shi yasa in zaka rubuta hadisin da watakila za ta buƙaci sharhi kar ka rubuta hadisai mai gabobi da yawa la yahillu salafun wa bai'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wasu abubuwa da ba a yadda a yi su a cikin a cikin ciniki ba bashi da ciniki lokaci guda wasu wasu malaman suna fassara wannan da bai'ul ina ka sayi abu wato mutum ya baka abu eh, ka zo neman rance gurin sa maimakon ya baka rancen yana so ya ce maka da ruwa to amma kuma ba zai iya ba kai ma kuma kana so ka karba da ruwan amma kuma ba za ka iya ba saboda ribar ta fito karara sai ya ce ga wani abu ya sayar maka da shi kana can dubu guda ne to ga wani abu ya sayan maka da shi dubu da ɗari biyu sai ka karba a matsayin bashi sai kuma nan take sai ka mayar sai ya dubu ɗaya kaga ka samu dubu ka amma kuma shi in ka tashi biyan sa nawa zaka bashi dubu da ɗari biyu kaga wani wayo ne kawai aka yi dan an halatta riban amma sai aka gitta gitta ciniki a ciki wala sharqani fi bai'in ciniki guda ayi yi sharaɗi biyu wasu malamai suna fassara shi da bai taqsid da ake yi a ce ga abu kaza in yanzu za ka saye ka biya na kuɗi nan take kuɗin sa naira dubu biyar ne amma idan zai kai wata ɗaya to sai ka bada naira dubu bakwai kaga sharaɗi biyu ne amma a ciniki guda ɗaya wala ridha ma yazman abinda duk ba za ka yi ba za ka dau asararsa ba bai halatta ka ci ribarsa ba abinda duk ba za ka dauki asararsa ba to bai halatta ka ci ribar wannan abun ba ma'ana kai ka sayi abu amma bai shigo hannunka ba sai ka je ka sayar da abin har ka ci ribarsa kaga wannan abin da zai bace ba kai za ka dau asara ba tunda bai zo hannunka ba wanda ka saya a gonsa shine zai dau asara to wannan abin bai halatta ka ci ribarsa ba sai idan ya shigo hannunka ta yadda da zai salwanta ko wani abu zai same shi kai ne da asara to a lokacin ya halatta ka ci ribar abu duk abin da ba za ka ɗauki asararsa ba to haramun ne ka ci ribarsa an gane ku saboda haka mutum ya je ya karɓi kayan wani ba sa yi ba shi kuma ba shi ya bashi ba sai ya je ya sayar ya ɗora wani abu a kai sai ya zo sai ya zame kuɗin wancan sai ya bashi kayan ba nashi bane har yanzu tunda ba su yi ciniki ba da wani abu zai samu kayan nan zuwa zai bada hakuri idan ya yi ciniki ya sai kayan ya zama nashi ko an bashi a matsayin bashi to a lokacin yana iya ya sayar ko nawa ne ya ci riba amma duk abin da ba zai ɗauki zamaninsa ba to bai halatta ya ci ribarsa ba shi yasa ka'ida wacce malamai suke ittifaki akan ta duk da ba tabbata ba a matsayin hadisi al kharaju bil zaman al kharaj shine al ghalla abinda zaka mora na riba to yana da alaka da asarar da zaka dauka na abu wala bai amalaita in daka ko ka sayar da abin da baya gurinka domin wannan bai ciniki ne na garari ta yiwu abin nan da ka sayar ka sayar da shi akan wata sifa kuma ba haka sifarsa take ba tunda ba ka tare da abin an baka labari kayan ka yana zuwa kayo oda an ce kayan nan yana zuwa sai ka je kawai ka sayar wa mutane kayan bai zo hannunka ba ta yu in ya zo su gan shi ba wanda suke so ba ta yu ma a hanya wani abu ya samu kayan ko kwastan su kwaci kaga ka je ka sayar da abin da ba ka tare da shi wanda a wannan yanayi garari na iya shiga ko da ko kayan ka ne ka san naka ne ba baka ba wai baka mallake shi ba ka mallake shi to amma kuma bai shigo hannu ba a wannan lokacin bai halatta ka sayar da shi ba wannan yace a waccan asabar da aka yi karatun tajridus sarih an yi magana akan masjidul qiblatayn cewa masallacin quba ne yace to akramaka Allah ga wani hadisi da Abu Dawud ya ruwaito akan masallacin Banu Salima ko ko akan shi ne mutane suke ganin hakan ma ya faru a masallacin Banu Salima amma menene ingancin hadisin باب من صلى لغير القبلة ثم علم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس فلما نزلت هذه الآية فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فمر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة مرتين فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة حديثي تفسكر إسنادي يا إن كنت موسى بن إسماعيل حماد ثابت وحميد أن أنس بل ما وانا هنا daga cikin mafi ingancin hadisin mafi ingancin isnadi da ake rawaito hadisin Anas da shi sai dai a nan babu maganar masallacin Banu Salima ban ji inda aka yi maganar masallacin Banu Salima fa marra rajulun min Bani Salima fa marra rajulun min Bani Salima daga wannan kabila kabila ce sunan kabila ne Bani Salima ya wuce gurin ya wuce hadisai da suka zo suka yi bayani inda aka nuna masallacin Uba ne karara da cewa aka yi famalla rajulun libani salima ko bi bani salima to a lokacin zaka ce gurin su su bani salima din amma nan bayanin kabilar mutumin ake ba bayanin masallacin su ake ba a nan ne ka samu ruku eh wahum wahum suwa ba a bayyana cewa su bani salima din ake nufi ba ya wuce ya wuce wani mutum daga bani salima ya wuce gurin suwa ya wuce hadisan da suka zo suka nuna masjidu quba ne karara kaga sun fito da masallaci amma nan ba su fito da masallaci ba kuma larabcin da cewa ya famarra rajulun bi bani salima to a lokacin ne zaka ce su ake nufi anan amma tare da wannan ihtimali ba za ka ce kamar yadda ka faɗa a cikin maganar ka cewa ga wani hadisi ga wani masallacin bani salima babu wannan magana a kan masallacin bani salima babu wannan amma a je a ƙara duba shiru ina jin waɗannan dai su tambayoyin da suka zo hannu da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gara mana ya nuna mana kuskuren wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi